da mutuwa wani lokacin akan yi godiya ga rayuwar kunci ta zama sama da rayuwar jin daɗi wani lokacin za ka ga ce? wani lokacin bala'i ke sa ka kira wanda bai san ka na yi ba shi ma da zai samu damar kiranka da shi ma sai wasifar duniya shi salisu kai ne kake tafi yanzu wallahi nake tafi to ai tare tun da gari ya waye har rana tana neman faduwa ban ganki ba eh. ya kamata in zo in ga abar kaunata hmm? <laughs> wallahi ni ma ina zaune ne a gida eh. amma tunaninka kawai nake yi to me yana ki zuwa wallahi kaina ne yake ta ciwo tun ɗazu shi yasa kaga ban zo ba amma kai ma ka san rana ba za ta fito ta faɗi ba ban zo na ganka ba haba haba ni na san akwai dalili mai girma tun da na ga baki zo ɗaukan darasi ba na san akwai abin da ya hana ki zuwa wallahi to ya aikin wallahi alhamdulillah ga shi nan dai abu ya zo gangara sauran kirismu mu gama mu tafi ka kusa tafiya wallahi sauran kaɗan yanzu in ban nan salisu da gaske kake wallahi da gaske Salisu idan ka tafi eh. ba zan ji daɗin rayuwata ba. Na shaƙu da kai Salisu na saba da kai. Ina son ka har cikin bangon zuciyata Salisu. Mimi, wai kina nufin magana nan da kike fitowa daga bakinki mai manya-manyan kalamai har cikin zuciyarki kike faɗansu? ba Salisu, yanzu duk irin ƙaunar da nake nuna maka kana tunanin da baka sani ba sai yanzu. An zo gurin, an zo wajen. babban magana mata Thank you. daga ina ake ne na ganki da leƙushin leda a halinki na je nemo abin da za mu sa a ciki ne wato kamar dama ke san yunwa ke ji yanzu abin da za sai ki karasa gida ki samu da sanwa ni ma garin isowa Allah malam kai dai malam shikenan abin da zaka tsaya kai kenan baka da sana'a sai dai ka zauna a nan ka ce wai aje a nemo abin da za a ci kai ba za ka tashi ka nema ba to yanzu jummai in ban da abinki ni din nan ni na fi cancanta ni na fi dacewa neman wani abin da zamu ciki san da sana'a yi ne aiko malam baka ga daman neman sana'a ba in ka ga daman neman sana'a da tuntuni ka tashi ka nema kuma ka samu amma kai an barka dai daga nan inuwa sai wancan inuwa in wannan ta kare sai ka bi wancan shikenan aikin da kake yi kenan kai min maganan cewa kana son ka yi sana'a ka ba mu mu wahala kawai miki tun ɗazu sai tsaki kike yi ne aka yi miki wallahi umani na gaji da cuntuwan nan a ce kullum mun yi ta cin abu ɗaya kenan a cikin gidan nan ba za mu samu canji ba yau kina tunanin cewa ni ma ina jin daɗin cin tuwon kullum ne dole ne ta sa kuma dole sai mun ci tuwon don ita kaɗai muke da ita don Allah umma ki faɗa wa baba idan ba zai iya auno mana shinkafa ba ya daina auno garin tuwon nan ni wallahi na gaji da cin tuwon nan oh dama an ce miki shi yake aunowa ni nake fita in nema in kawo bai taɓa auno wani abu ba ba abin da ubanki ya iya a gidan nan daga wannan inuwa sai wancan inuwa ba shi da aiki ba shi da sana'a zuciya ta mutu ni din ma ba haka nake jin daɗi eh, dole ne ni da dan sai makwara ta ta gado dole ne lafiya kuma malam kana shigowa kana ihu me aka maka wannan sakaran alhaji ne mana wa dole sai na sai masa da gona ta wai ni kaɗai ne nake da gona na akan titi ne zai matsa mun malam da ya da zan baka shawara ka ɗauka da gwara maka dai ka je ka lallaba mutumin nan tun da dai ya matsa ya ce lallai yana son gonan nan kuma ya taya gonan nan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wannan ba wasa ba ne ba ko mu a samu dai mu ma mu karkato mu koma birni dama an ce mana gidajen haya a wurin daga ɗari da hamsin sai dubu ɗari uku kaga sai ka kama mana nan shekara biyu in ka ajiye mu dan canjin nan mu ma mu dan canza yanayi mu dan yi kama mu ma da mutane mu ci abinci lafiyayye dan canjin nan da ya rage watakila zuciyarka ta dan farfado sai ka yi sana'a amma wannan zamar ka ce gona gona gona malam jimai ba za a yi haka da ni ba ni ma fa yadda na gaji gonan nan so nake yata ta gada ita ma a gaji gona kuma a zauna nan ana wahala sarkin daji wannan ba wani abu in ba bakin ciki ba a ce za a sayi gona gonan zai ci gonan zai ci in ba masifa ba in ba bakin ciki irin na babanki ba ya samu ya sayar da gonan nan mutane su koma a birni mu ma mu dan yi kama da mutane gashi yanzu shi nan kina abin nan haka za mu zauna cikin talauci bakin ciki kawai wallahi na gaji da cin tuwon to alhamdulillah kin ga dai gashi mun ƙara su saboda haka ni ma hanzari zan yi yanzu da wuri mm. sauri na je na kintsa tun da juma'a ce eh in je in ga da iyaye da yan uwa ran lahadi insha Allah sai in dawo to shikenan ubangiji Allah ya kai mu Allah ya da kai wa eh. yanzu har sai ka yi zancen cewa na kula maka da kaina Allah taɓin jam ai barka jin faɗa maka eh. ka gani da kake gani eh. Ka faɗin unguwan nan babu wanda ya isa ya zo ya ce yana son mimi saboda na fi ƙarfinsu. su Allah ai shi yasa na gode wa Allah da iyoki a nan area Allah to yanzu idan da a gurin hamshakan masu kuɗi aka yi ai da an samu matsala dalili ɗaya ne kin san Allah ya sa nake son ai dalili ɗaya ne nima Allah ya tarfa magari gari na nono da na faɗo nan aiki ko muka haɗu da ke zuciyarmu kuma ta haɗu ai ke kalan manya ce ni ai ni ma da kaina na sani kin san wa zai aure ki a'a ai sai manya manyan attajirai da masu kuɗi ko masu mulki ke kalan su ce ko amma mu irin mu ina ni ma sa'a na ci wallahi sa'a na ci shi yasa ka ban cika kala ba Ba na kula yan yan wannan you know i'm always luckiest person i'm very much lucky ko a ah, ina yin ki 100% <laughs> kinga mu kashe shi kawai đúng với lafiya kuwa mima mima kai ba zan biyar nan ba duk yadda akwai akwai matsala ba maki uwarta ce ta turo ta akwai matsala abinci ni kuma nan ban da kom kom wallahi ba zan bi ta Será que deu saki himma shi dai malam buba tashi ta riga ta kare sai dai mu ce Allah ya ji kansa da rahama Allah kuma ya gafarta mishi amma jammai kin san shawarar da muke so in baki ina ganin tunda an riga an yi sadakan bakwai bai kamata a ce kun ci gaba da zama a cikin gidan nan ba kin gani kamata ya a ce ina gonan na tukunna na malam da aka taya ku sayar ma wannan alhajin da shi wannan gidan ma ku sashi a kasuwa ku saya sai ku tashi daga cikin unguwan nan ku koma GRA unguwar masu kuɗi ka fita daga cikin wannan kuncin da bacin rai da talaucin ke ma ki zama mutum ki goge ki fito gari gaba ɗaya sai ku ta canza duk abin da kika ce ni ke san mai bin shawarar amma wa za mu sa a gaba ya zo ya sayi wannan gidan sannan wa zai kama mana gida a birni ina shi alhajin da ya ce zai sayi wannan gonar ku sayar masa da gona wannan gidan ma in zai siya ya siya ku haɗa kuɗin ku gaba ɗaya ku tashi daga cikin unguwan nan unguwar talakawa gajaliyar unguwa irin wannan ku koma unguwar 'yan gayu sai ku canja rayuwa sabuwar rayuwa za ku sake ku fita daga wannan wahala ku manta wata damuwa da ɓacin rai da kuka taɓa yi a rayuwar duniya ah, ana sadaka arba'in ya kamata a sai da shi gaskiya anti mun ji daɗin irin gudunmuwar da kika bamu da kuma taimakon mu da kika yi yanzu ki duba ki ga yadda kika ba da gudunmawa wajen ci gaban rayuwar mu ki duba ki ga irin wannan katafaren gida da muke ciki ai ba abin da za mu ce miki sai dai godiya gaskiya anti mun gode Allah ya saka da alkhairi bari in je sama in bar ku ko da abin da za ku tattauna <laughs> ah. yaro kenan to ke kin ji yarki ma kenan ta fara tsinta kanta a wata sabuwar duniyar ki duba ta ga yadda take murna to tukunna sai lokacin da alhazawa suka fara cika gidan nan suka zo neman aurenta lokacin za ta ji ainihin daɗin da ya kamata ta ji Allah ta Allah ya ba mu sa'a Allah ba mu sa'a a'a su salisu manya ai na yi tunanin da larai tana maka kwatance ba za ka gane gidan ba a haba da Allah Allah ah, ai a garin nan ba inda ban sani ba tana fara jawaban nan kawai na ɗauki setin area da kuke kuma gani ka ce kai ko ina ka sani a cikin birni ba inda ban sani ba nan ni kin gani nan ba inda ban sani ba a'a wallahi To ya gida? Wallahi lafiya lau ya ji daɗi. Ya komai lafiya lau. Wallahi ga muna rayuwa yanda ake yi. <laughs> To yanzu Salisu hmm. abin da nake so da kai. Eh. Tunda Allah ya yi mun hmm. dawo cikin birni mu ma yanzu mun zama 'yan gayu. Eh. Ya kamata ka turo iyayenka a yi magana auren mu. Me kika ce? A yi magana auren mu mana Salisu. Ban taɓa sanin ma baki da hankali ba masu yanzu. ashe ke karamar yarinya ce ba da zurfin tunani baki hango abin da nake hangowa to ni mai ragi da ni waye ni salisu ban gane me kake so ka ce min ba fa kana nufin ka ce ba magana auren tamu da ni da kai ke kalar manya ce ba irin mu ya ku bayi ba ai babban yarinya ce ke ba taba an ba ai ke sai gwamnoni ko minista ko kuma a ce wani kasur gomin attajiri Allah salisu ke barin gaya miki mu ki kyale mu a yanda muke yan birni tunda mun yarda ni da ke dai muna son juna to mu tafi a haka mu ci gaba da mu da rayuwarmu sannan hankali wani zai faɗo mai nauyi kina kamawa ki kankare. a jikinsa za mu ranka tatsa muna samun har abin da za mu yi aure kuma muna holewa mu to ai ni salisu eh. da can a baya haukan banza na kawai nake har yanzu ma haukan kike yi sai yanzu na gano cewa kai ne cikakken masoyina na hakika yanzu ma haukan kike shi yasa nake so in tabbatar miki aiki busan na a hankali mu zafi wanda muka samu ki shige daga ciki a ci gaba da dora rayuwa kawai to shikenan yadda ka tsara haka za a yi duk abin da ka ce shi ke to yanzu na ji zance zan zagaya zuwa gobe zan dawo to Allah ya sai dora zance to shikenan a ga da gida bye bye bibi bibi salisu salisu baran hau a taba na zo ya zan yi na gamsu da shawarar da malamin ke baki wani hanzari ba gudu ba ina za mu samu wa'annan attajiran da yake magana ni kaina abun da yake ta damuna kenan umma tunanina ina za mu je mu samu wa'annan attajirai da salisu ya faɗa mu amma kin san wani abu umma ni na yadda da kyawun da allah ya bani ina ji a jikina zan aure hamshakin mai kuɗi ai abin da nake hango miki kenan sama nake kallo <laughs> to amma ba wannan ba kafin nan mu fara business da kuɗaɗen da suke hannun mu mana Har yanzu wani irin business zamu yi wanne daga ciki ni da nake hango miki yau ki ɗauko min shahararren ɗan kasuwa wanda za mu sakata mu wala ko ɗan siyasa babba wanda zai saka mana aljihu mu samu mu shakata duk inda muke so mu je mu je kina mun maganar sana'a sana'a me Allah umma ah. kuma fa haka zancen ki yake to shikenan Allah da ya taimake mu an jima dai kaɗan ko gobe za mu shirya za mu ɗan fita gara mu fitan nan umma wallahi ni ma zaman nan ya ishe ni ya ishe ni zaman nan gara mu zagaya ko na samu wanda zai zo ya faka ya ce yana sona. lafiya na ganki sai faman zagaye-zagaye kike ta yi kamar wani abu yana damun ki? To, enna wata da watanni muna nan unguwa. Har yanzu shiru ban taɓa jin mota ɗaya ya zo ya yi sallama a gidan da sauran da sunan yana son ganin ki. Ha, mun da muke tunani minista ko sanata zai zo, to ko kansila har yanzu bai zo ba. Wannan wani irin tashin hankali ne. al'umma wallahi kullum nima a cikin gidan nan da wannan tunanin nake kwana da shi kuma nake tashi umma abun sai ka ce saukan aradu tun da muka tare a cikin gidan nan ko mota ɗaya ban ji ta yi ƙara da sunan an zo guri na zance ba yo in tambaye ki wannan malamin nan naki wanda ya koyar da ke karatu me ake ciki da shi salisu kenan yawa to ya ake ciki ya kamata ki tuntuɓe shi mu ji abin da muke ciki To umma, zan tuntube shi insha Allah. Sai mu san a makamar da muke ko? Ba haka kawai wata da watanni ba kowa kamar mun yi laifi. Gaskiya abin da sake. Haba Bima, ya kike irin wannan magana? Dole ne na faɗa. Dole ne na faɗi wannan magana Salisu. Ni fa wannan abin ya ishe ni, ya ishe ni. kaga kai ka ce ba za ka iya aure na da talauci ba kuma na yarda na bi na amince da hakan to ta ya kake tunanin za mu ci gaba da zama a haka kamar wasu matattu ji nake kwanan nan kika kai min ziyara har sau biyu aka yi abin da aka yi kika yi godiya kika tafi ko ba haka ba dan me yanzu shi kenan ke saboda rashin godiyar Allah yanzu da zaki zo kin dinka so a dinga yi kenan ba kakkautawa shi kenan kowa sai ya fahimci halin abin da yake faruwa ba haka nake to me ke nufi ni ina so ka gane cewa zaman unguwan nan ya ishe ni ni ya fara isa ta haka wallahi tunda Allah ya kawo mu cikin gidan nan ni da mahaifiyata babu wani attajiri ko kuma mashahuri mai kuɗi da zan kalla in ce ya zo neman aure na ke ce kika janyo ma kanki halin da kika samu kanki a ciki kamar yaya ni na janyo wa kaina yawwa to kina zaton wa'yancan manya-manyan hamshakan attajiran waɗanda suke watan garin ruwansu a GRA za su zo nan area ne su ganki har ku haɗu ta ina me gamin su da nan gurin da za su zo su haɗu da ke ai bin su ake yi canza ina irin tangama tangama mall din nan da gurin cin abinci da restaurant gurin shakatawa parks nan ake zuwa haɗu da su ba sa gamayya da irin irin wani abun nan hmm. Allah salisu kin shirya zaki sosai ayi abin idan so kike a yi abin shi shine sai ayi ni ma kuma in samu in huta bil muke nema eh to wancan alhaji na biya mun gode wannan kati na ne da lamba ta da Allah idan ku je gida ku kira ni to shikenan gode. mun gode thank you Alhaji, wannan maganar da ka zo min da ita ba zai yiwu ba. ina da budurwa a gabana da girma na da komai sai in tsallaka in je in yi aure in bar yarinya ko lokacin da na karbi nan ka na bugo ma waya da kaina ne maka kwatancin wannan gida saboda na yi tunani ita ka gani kana so kuma kana so ka aure ta amma sai kuma na so na samu sabanin haka <laughs> hajiya dan dakata ni dinnan da kike gani fa ba yaro bane kuma da kike magana akan kina da ya nima ina da ya wadda sa'ad ta ce bayan haka ina da ɗa wanda yake yayanta ne duk ba sa tare da ni na kai su ƙasar waje suna karatu mahaifiyarsu ta rasu shekara ɗaya da rabi kenan wanda hakan ne ya sa ni tashi cewar sai na maye gurbinta amma in zan mai gurbin nan nata ba zan iya mabe mai ta da yarinya budurwa ba ina son in mai gurbinta da mace mai dattaku wadda za ta rike min ‘ya'yana ba wadda za su dinga zaman kishi tare ba kin ga kuwa ina ganin ba yarinya zan aura ba sai dai in auri uwar yarinya alhaji ba zan iya yin aure in bar 'yata a wulakance ba <laughs> wannan maganar da kike faɗinta ina so ki tabbatar da kanki kin yi kuskuren faɗinta saboda idan har zan so ki in aure ki me isa ba zan kula da yarki ba yarki ai ta zama yata wadda dole idan na aure ki ta dawo gidana ta zauna ko da a ce ko ta yi aure ni mai ba su matsuguni ne da ita da mijinta kuma babu takura ko kuma tsangwama don haka ni ba yarinya na zo aure ba me ke na zo neman amincewarki da yadda ki zan baki kwana uku ki tunani a kai in ya so sai mu magana daga baya hmm. lafiya na ga kin zauna da tsakiyar ranar nan kin yi jingu? Wannan sakaran alhajin nan ne ya zo nan gidan. Wai ya zo da niyyar wai aure na zai To ni ko a lokacin da muka haɗu wannan wurin. Na yi tunani ke yake so zai aura. Shi ya sa ma na kwatanta mishi gida. Ya zo nan kuma ya ce wai ni zai aura. A'a. To yanzu umma ke me kika ce masa? Me ko zan ce masa? Da girma na da ke a gaba na sai in ce zan yi aure? ba zai yiwu ba na ce mishi ba na yi umma ni a ganina kamata yi ki amince da maganan mutumin nan saboda kin ga muna zaune a cikin gidan nan mu kaɗai ko mutanen unguwa ma ai sai su zarge mu babu wani namiji a cikin gida za a iya cewa ni yar mace ce kamata yi ki amince da auren alhaji ko ba komai za mu samu mai ɗaukan nauyinmu ko neman aure na aka zo za a ce dai mahaifiyata tana da aure ba za a ce ni yar mace mace amma umma wannan shawara ce ki duba ki gani zan duba ki je ki huta shi kenan umma alhamdulillah rabbil alamin yau duk abin da muke nema Allah ya mana yayi mana ana ta sa rana ana ta sa lokaci to yau fa yayi gashi nan a matsayin mata da miji ango amarya <laughs> Allah ya ba mu zaman lafiya yadda Allah ya nuna mana ranar yau ina roƙon shi Allah ya tabbata mana zaman lafiya Allah ya bayyana haske ya ta gudana a cikin gidan nan Allah ya sa mu dace na gode sosai kuma Allah ya baka ikon iyawa <laughs> Allahumma amin sai abu na gaba na shaida miki a baya cewar ina da yaya guda biyu mace da namiji wanda duk ba sa cikin ƙasar nan to um, insha Allah nan ba da daɗewa ba za su dawo gida idan suka dawo ina son ki rike su tamkar yadda ke rike da mima. Allah ya dawo da su lafiya ai ƴaƴanka ƴaƴana ne insha Allah zan rike su tamkar mahaifiyarsu a to wallahi da na ji daɗi sosai ma kuwa sannan mima ina son ki saki jikinki a cikin gidan nan feel at ease and ko da wani irin lokaci ki dinga ganin kamar mahaifinki ne yake miki magana kar ki ɗauka kamar kawai shi ɗin ne idan yara suka dawo kuma ki shiga cikinsu ku cuɗanya ku zama guda ɗaya kada ki taɓa jin cewar ki ba yar cikin gidan nan ba ne idan kika yi haka raina zai fari saɓanin haka raina zai ɓaci sosai saboda ni da ku yanzu kuma an zama ɗaya da fatan za ki kiyaye na ji daɗin wannan magana da ka faɗa abba kuma babu abin da za mu ce maka sai dai godiya allah ubangiji ya saka da alkhairi abba sannu sannu ina kwana ina gajiya an tashi eh kai ka lafiya yau dai gaskiya ba zan raka ka mota ba saboda ina da abin da zan yi a cikin gida ba da ki turo min mima sai ni sallama ba to yaya kai ka ta amin wa alaikum assalam sanna abba sannin ki mima yar gidan dadi da mima yar gidan alhaji abbas za ka fita zan fita sai na ga sun yan maganganu da nake so mi da ke da fatan za ki bani aron kunnuwanki da hankalinki ki fuskanci maganganun da zan gaya miki ina jin ka abu <laughs> wato mima na daɗe ina son mu yi mu'amala da ke ta soyayya to amma kuma idan na yi la'akari sai in ga babu aure a tsakanina da ke saboda ina auren mahaifiyarki amma duk da haka ina ganin wannan ba zai hana ni mu samu kyakkyawar mu'amala ta rayuwa ta jin daɗi tsakanina da ke ba me kike gani a billahi wa iyazu billahi alhaji yanzu ni kake kallo kake faɗa wa irin waɗannan maganganun ni fa ce ga matar da kake aure mahaifiyata fa kake aure alhaji yanzu baka ji kunya ta ba ka iya dubi ka dube ni kake faɗa min irin waɗannan maganganun wato yaro yaro shi yasa ko da yaushe ake so idan babba zai magana sai ya nutsu, ya hankalta ya gane menene word of wisdom da wannan babban yake so ya gane wato tun farkon farko mahaifiyarki ke ta suna aura sai na kula cewar a lokacin idona ya nuna min kimmin kankanta ashe ba haka ba sai daga baya kuma sai gaba ɗaya abubuwa suka bayyana cewar ke ce kika dace da ni ba ita ba na rasa yadda zan yi ce wanda in gaya miki ki je ki shawara da kanki amma ina so ki sani kina ta ikirarin ina auren mahaifiyarki ki sani babu soyayya tsakanina da mahaifiyarki mahaifiyarki ta aure ni saboda ƙarfin kuɗi da dukiya da nake da shi domin ta ji daɗi ta rufa kanta asiri tare da ke yau ga kinan a cikin daula kin yi kane kane kin baje a kanta kina jin daɗi tambaya ɗaya zan miki yau idan ba ma tare da ita kenan daular nan ta yanke miki a'a sam ki nazari ki gane ke ma ki zo ki ci arziki ki bar arziki a inda yake kin mallaki abubuwa na rayuwa wanda za su iya inganta rayuwarki ke ma ki fita bari a cikin mutane wato nima na yi miki alkawarin duk abin da kike so a duniya sun mallaka miki shi ba sai kin gaya min ba nuna shi da baki kawai haka ba zan mallaka miki shi ko menene ina son bai san da nake miki yayi yawa amma ni ki so dukiyata ba zan yi miki kashedin cewar kar ki gaya wa kowa wannan magana ba har ta mahaifiyarki ki sani in kika yi gangancin gaya mata kin ɗauki mata jin daɗi kenan dan zan iya rabuwa da ita kin ga kun fita daga cikin daula har ke kenan me kwagari gari ya ki hankalta ki nazarta amma sirri yana da daɗi zan fita zan baki ki ɗan yi nazari ki shawara da kanki idan na dawo sai ki gaya ba kalma na ta ƙarshe i love you alaikum salam me kika bi kina da daure fuska lafiya umma wai abba ne ya sai na koma makaranta ni kuma wallahi ba na so to sai me faru makarantar ne ba kya so ki yi ne ko menene to ni ya rabu da ni mana amma a ce dole sai an mai da ni makaranta eh, kin samu za a taimaka a mayar da ke makaranta kina nan kina cewa ba kya so eh, tashi ki ban min nan wani irin gata kike so a yi miki haka kawai za mu yadda ke makaranta ba za ki gode wa Allah ba kina wai ba za ki koma ba ni wallahi tallahi na rasa mata yadda zan yi na faɗa maka maganin nan ballanta na ka fahimci me nake nufi ah, kin gamima tsakanina da ke babu wani shinge ko kuma wani abu da zai shige na juna rayuwa ba irin wacce ba mai ba to don me zaki tsaya kina nuku-nuku kuma bayan an ce abokin kuka shi ake ga mutuwa ba ni labari daki-daki a hankali in ji menene wai ka san me yake faruwa wai mutumin nan mutumin nan mijin mahaifiyata alhajin nan shi ne ya zo min da wata irin sakaryen magana ta rashin lissafi da tunani kamar me wai alhaji ya rasa wacce zai ce yana so wai sai ni wai ni alhaji zai yi soyayya da ni ni a tunani na alhaji zai ce zai aura min ɗansa ko kuma ɗan wani abokinsa amma alhaji kakaf ya rasa tunanin da zai yi sai wannan daƙiƙin lissafi wai shi zai ɗauki nauyina zai ɗauki ragamata duk wani abu da nake bukata a rayuwar duniya zai yi mini amma kuma shi burinsa ya dinga biyan bukatar kansa a kaina to ke sai kika ce masa me a ah, sai na ce masa ban amince ba amma ke da ƙiƙiya ce wallahi dakikiya ce in banda dakikiya ya za a yi a zo da irin wannan magana ke da za ki munna ki rungumi magana hannu biyu biyu ki ce masa haka wai ke baki amince ba sannan a hankali ta haka ba mamaki sai in samu kuɗin auren ma da za mu zauna da ni da ke mutumin nan fa mahaifiyata yake aure salisu yanzu saboda tsabar mutumin nan ba kunya da mutunci a cikin idanunsa yana auren mahaifiyata bai ji kunya ta ba bai ga mutunci na ba ya ce wai yana so ya wata irin rayuwa da ni wai yana so ya daga daraja ta amma shi ba burinsa na so shi ba burinsa na so kudinsa ah to sai me sai me in mijin mahaifiyar taki ne sai me ai dama ce ta zo dama ce wadda kuma kamata ya a ce an yi amfani da ita ai amincewa zaki yanzu kamata yi ki hanzari wallahi tallahi ina ga miki hanzari wallahi ki koma ki tunani ki ce masa kin yarda shikenan zalisu zan je zan yi tunani akai tunda ka san duk turbar da ka dora ni akai ita nake bi duk maganar ka in dai ka faɗa min to da ita nake aiki ha ya da miki alheri fi miki alheri idan ki ce kin yarda ba uban wa zaki aura ga yawan uban wa zaki aura haka ga kuɗi ga inda abin da kina nana kyau ina nana kyau inda babu ko sisi Samira Samira a bar ta masoyata Salisu kenan kai dai baka rabuwa da farkon shi sa kullum idan ka zo gidanmu ba na san ka tafi saboda kana sa ni cikin farin ciki to yanzu idan ban faranta miki rai ba wa zan faranta kin san ke kadai ce budurwar da nake da ita wadda kuma nake da burin na aura wani da kuwa ba ki ma Albishirin ba albishirinki ko kin san akwai wani muhimmin al'amarin abu da yake dab da faruwa wanda gaba ɗaya yana faruwa al'amarin mu ya zo ƙarshe ai wasu maƙudan kuɗaɗe ne nake saurara su sauka a lalita suna sauka magana auren mu ta kammala daga nan har ƙarshen rayuwar mu dan Allah habibi na ba ma kin ga ki kwantar da hankalinki komai yana tafiya za ki ji kira za ki ga lissafi za ki gani niki-niki tare da manya na mun zo gidanku dan Allah habibi na dan Allah dan ƙara faɗa wannan suna Kyanga, mu kashe shi kawai a alare gaskiya ba zan iya kashe shi ba domin ba zan iya mayar da 'yata mureniya ba haka kawai mu nemo wata hanyar da za mu samu nasara amma wai mu kashe shi ba zai yiwu ba kuma yanzu idan asini na ya tonu fa ina kike son sa kaina kin ga dakata wannan mutumin fa da kike magana akan sa mutumi ne fa da yau yana da lafiya gobe ba shi da lafiya ba wani aikin da yake tsinina miki a cikin gidan nan lusari ne ke fa kike fafutukan abin da za ku ci yau ku ci mai daɗi gobe ku ci mara daɗi sai kin nemo za a ci a cikin gidan nan har kike maganan sa kuma yarinyar kike maganan ba kya son ki mai da ita marainiya na ga daga ni har ke ba wanda bai san cewa yarinyar nan shegiya ce ba sannan shekara goma sha biyar kenan asirin na wuri na kuma ba wanda ya taba sani da shi kina da cikin nan ne na dauke ki bana na kai ki wurin malamin da ya asiri aka danna cikin har sai da kika shiga cikin gidan mijinki maka kuma komawa aka tada cikin nan kuma hannu zaki mu wannan maganar san me ina so na sanar da kai cewa na amince da bukatar kin san ce labarin zuciya ta bai fuska na tabbatar da abin da kike faɗa da gaske ne kuma na gaskata musamman yadda yau baki kira ni da suna alaji ko abba ba suke kirayen labari. wannan gaskiya ne na ji daɗi da kuma na gode da kika amshi katin gayyata ta ni ba na ji daɗi sosai alhaji sannan kuma ba na so a ɗauki dogon lokaci karki damu yanzu zan je